بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ngaba sokokin da na ijali kawalina etin karatu mini littafin risala wani gai littafin mawucikon na ibnu abi da al-qairawani yi wagili gida littafin albarka kwanan gudugudu ne gagba bane to wajen amfani wula albarka da buyi gaba su kai ga cakatun daga babu ma ya jibu min hudu walfus bai manye ba zai ga kije laza jarula kije la nufu ji wajibi ta ci zabo kije mai la ji jarula yi wajibi ta ci zabo bai wari ne kin gani bai katun na dawana kacha maya bayani shi zai ti ga akida ya musulmi amma igba ba mun ci da na jauka kai bi mine lafa bayani akida mun na belita shi ne ya kwari bi liti ji ta aqida gala yi wari lawan mun cha babu ne ba za yi ti at-tahara lilina buna litafi fiki uji kwata wa sun ya ci daga babu babu na je ba zai ki bo lile wani manga alwudu alula yajibu lima yakhruju min ahadi makrajain alula ja she paka tatie musulmi o abeke energy alobeda na uga tiya mini e foguba yana ka za wange wana e foguba kicho yita ko aduburi e gumbi saba da wana e foguba na na dana kan kwace yin zawange wani abe ke energy ya lobe da na ga tiya bona to ki waga gan alulaje ki yo wajibi yawo nga yi min wa waga bauliji to wa delilia wa hun sokobe kobe tati ali na ba sai waga kijo waga gwadan cha alulaji alulage yi gan lili tetengyo nuwa fuchi lili wuciko baulin na jadamini alhadasul asgar shika can gijo ci dai alhadasul akbar ngai janaba aila nifasi ka wuce ko ji na wannan bauli ebisa ebisa bata naji mazihi wazi bata naji eyi eh, wuga alhadasul asgar shika can gijo kije la shika gijo gikyabu alula kije lashika muchikoji kyabo nuofu manga bauli ga'id shekpataji aure ko bisa alulaji je wajibin na jiga faruwa ya zana kin dode wa shibanda na nimi ne na joga dewe dole yo na waje alulana kanga sallawa ya fi gugocho ki dalili ga wucin so ce ga yi mini ya ƙur'ano ga ya ayyuhal na amanu iza kumtum ila salati faksilu wujuhakum wa ilal marafik wa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal kabai ayan nage gaga yatiki bu etiyan alolaji bu da yayi na sha imani jina iza kumtum ila salat ga pagaya di sallah nole yawa ga hankali tu kumtum wai gagaga ya tiki bo filin mazi ya gaga da sallah a'a manuyi iza arattumus salat ya ga kpaga ya ji sallah kiya cabe yan faksilu hujo akum ya yi voye jina ngole <clears throat> mai kendo na nasi qur'anu bena da na guni nga nasi qur'anu tuye ga ya na ba labo fuska egwa bici etifi amma wada sunna suku muje ya ce ruwa da nan da ci bi na gai wuwa ga annabi gai wu fasara yin qur'ani ya aya ne ke wugwa tiye liliyona bai toce ga mini ya suratul nisa yau aya shi babeni ci na yi kayan ba na suratun ma'ida aya 20 Gala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa biri sabilin hatta taktasilu ya musulmi je ga so ba sallaji ma lokaci ne ga pepe penge na ma ibn e kanga la la arama so ci cha ga ga ga ji sallama pipenge ga da beina hatta ta'lamu ma sai ga pe ne gana ibn e ngole zaga finge cha pe wa gagaji umma pe ne wai gana wala junuban illa abirin sabili hatta taktasilu a ce a ga to zaibe janaba yana ugaji sallah sai dai za a bai gawa goga masalaci wani akawa hatta taktasilu sai ya gano nufu ayar na je wugwa ga wa dalili bai zo ci ji sallah hadisi ne ke wugwa ya ga wuce bai nan gai bai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga la yakbalu allah salata man ahdasa hatta yatawadda so ce gwasalla ya zandoro na yaya yana sai zannaga lulaji wa bisa wada dagwa wada ji shekwata wadda kafa ga da sallama sai waga lulaji hadisin na yi mutafa kwarai. ke kwabe mutafa kwarai yau iba e mai hadisi jibo buhari bai muslimi ga hadisi gobe yi ga mutafa kwarai. fasarar na lagumiya manjejin fasara ga mattafaka alaihi buhari wa muslim ala sihati ina buhari bai muslimi gobe mi sama gunga wata zuna ga hadisi na bai da sahihul buhari ko sahihul muslim ona amma hadisi e bai kan do ci litafin do ji sahihul buhari wa na imam buhari ma malube ke litafin kai ga al adab al mufrad na hadisi fi wata zuwa bogowa lawun shaji huja ga muttafaqu alaiha kada muslima bai biyu biwina so mu mutafaku alai ba mai hadisi je ngai hadisi na al-bukhari bi muslimi mi so a gunga hadisin na wata zuna amma ka gube amma ga wata zo an gole ayu ga mutafaku alai hadisin na ga mai matsayin farko hadisin doro abbi a ciga mutafaku alai na addi hadisi na je darja ta ci hadisin na wana hadisin doro abbi nu bi a ga yin zanne jilata ciwo ko na buhari gobe kawai na ko na muslim gobe kawai na na dai zagu ban na mi sun ga guti bana mu gayi hadisi na matsayu ga hadisi fatana to man ce ci gaba yi ga auli ma ya khruju min az-zakari alulaji waje wajibi ya za lokaci ne indo ci gaba ya tiya daga yi bagibo na min mazhin da mazi magacin ya funo fuka kiyajo ma ghasli zakar kullihi min ya naita na ya bayinu e ba gibo ga wannan yau lokaci na mazi gacin na kema mani na ga wa huwa un abid nu yo boku raqiq unda ulepa mani ilepa ama maziyu ulepa ya khuruju inda inda lazza kan kici noye man e, maziye tiyo waga lokacin mawe wai woma gani bai yi mi ko bai zage ya kai sakusi bai kira ci ne ibu nan gai ko guba ga wa ga wadda zana da ya kwa alfasho bai wuce hukunci janaba ko yana lulaci ya ciwo ba wadda gai woma bin zagin dondo bill in all ɗaya eh, ba jíbó ọ̀chá nẹ́kí wọ́n á jù fẹ́ pàyẹ́kí yẹn titi ayán a zakari gane kina inda mula a bati lokaci na wai zozo bai yi mina autazkar a a wazo zozo bai yi mina amma wai kpaye ya ci shawo ngai lamazi yi biyo an kaliyo da ba shawa ar a zakari annan to nuna ji ba halin na zuma na yi maziyu maziyu liwe boku ya ci a gawa juyo n da wule kpa na gai ga maziyo wa ammal wadiyu ichike die nona gati ya zalulai la loyana wa ibe alulaina kabo di alula ma waje wajibi a wani wajiki na wa ga alulaji e ka sallaga kuna alwadiyu ke alwadiyo gama'un abedun aksirun nun yo bokun khasirun ay sakhinun wulepan ngai mane asiru yau ya kuruju bi israel baul kan kici wadi ya tuyo wagan wade ga je bauli wa gwazuni nuwade ne lami tuzuni na eyuga yu yajibu minu ma yajibu min albaul e na yi wajibi ta obo ga bauli jina nga jufe wajibi ta za e bayan kibo e bayan maziyu wadda yi ga ciya ga e egwa ga wadan kin dode wadan gwa bauli ga wadan gwa maziyo ga ma wadan gwa yan wadiyo jama'a jiki rike maziyo gan be wadiyo maziyo ga yi ga kuma ga washawa ne ciyo na'am wadiyo mu kuma bori jizo rike na daga da mazi gan be wazina wazihi wazihi bedalin wazihi mugayi lokaci maziyu lokaci ne zage kpayaci shawo na ko zozobe zage na kan ga wani tiyo umainuwa na lekmana boku a shaguwa amma wadi yuto no boku ga wuto imo ndondo boku guyo maziyu wulekpa wadiyu wulekpa kan gici wadiyu e waga zumaye bauli wato wayi shi bauji bauli na no boku da ce tiyan wai lekma daji degi boku ta na gai ga wadiyo to kpata na gwari na yakin wa egwadan e la no za. maziyu na ga sayyiduna na ga mawuci lebe ga we dokun bewe maziyu lati wuci tugi ka hutun al ya e giyan aswad ga wuji ga wadda anabi muhammadu gun yawon sallallahu alaihi wasallam eti hukunciya maziyu ne tiya yawon ya lobe jina ga ya bwana mai suzuye lima kana ibnatihi ya e boye gin na anabi muhammadu na mijin yawon mai suzuyu na bi ajun ga gannan bogo ya suzuye yele e gaji dabuwa gun be yele ya wa ammal maniyu mangato wale nona tsaye maniyu ne fahuwal ma'udafik allazi yakhruju inda lazatil kubra bil jima'i ga maniyu nuwan yo adafiku waju lamila tudoji idan e shi gwada na ga bewin da kini ya a'a wani lamila tudoji ngala toci juya yi qur'ano ko ga falyanzur zurul insan mimma khuliq khuliqa mimma indafik khuruju min bayni sulbi wa tarahib so ci ga zawangi wuciule mimma khuliq ki ajiwo ki atsawo khuliqa mimma indafik ijimuji daga nuwo ne betati dojona ne dadoji kwana ngole mani ge bewa yi kina ba kusa kan minti ni o patu go gani ngai la juye ga ma unda fi ka so ci ga ya khruju min as-sulbi wa tara'ib wai e titiya daga shin kukuru yin zabage wa tara'ib gan be kan bayan zagi babu waju fitin yau nagai la jin zawanjo nu won ga, ngalan ga alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum a samu ma in mahi nuwa na ga latowe manufa wa lawon noya ina ga noya na wawa ko ide na ga hun na nuwa ya e gba a sojin ga ji ya nuwa na to alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu yataji da shi fi qararin makin ma'ifa da na ya amincho mini na ka kwace yi me jo ila qadarin ma'lum da lokaci na goye kenan nun wannan bi aje za aje gi ngam la man jiga mani kawan ye fweni mude ga fedu shi mai fabani en wa fweni ngole wa yi mani foshiba egyako ba. na ka tsoka foshiba ngole wa gun tsaguni ani to ye ni na gadana ngole dana da test na daga a ga ga yi miyo ibe mo kawan yi wa ni. man jiga haramu yo na ya jemani na ya na ya ebe na wajen wani amma haramu bai yayin wato ni ko yin wafo ni kunya tsagunya a dai gabi firai bai fi wani man jiga wuce tsorai ta wukan ga da bai ne na ga kijin aga uje wuce lugwagi ebe na rayu a rayu ka be da uje lugwagi a kigwayon a ga ka fara shi azun tsaguba azumin fashita bugoyin waje ya na gwakuza wangi ya Allah ya zo da nan mu da hatsari sarawin yi mi wa ga da wace hagu ta gune ni a hakuri ji musamman iri zai je ge dagona ga yabo ya gina dagona lawan ya e ma hagu ta ya ni lole kaida e gina dagona ga be ya hagu ta gutsain doctor ji ga be na ku ijele na otu amma na ci atụ na suku nwa ijele wunde be na otu ya da shi alkhairi ga na ga wannan wuda laifi ya rayu giya ta ga ta tewo kan yanda be nai amma man jiga sauki sauki ebo ayan na wunde ta ti maniya amma pata laifi gu ebo na wagu lugwa wa biaje na sokwa kuti ubona ebo na to ci mani na ga wanju lada shi mai fafu ila kadarin ma'alum waga ulu gwada tso kutuwanin na wa bebe raye tin za wangi bu ngala jin da en waje yi da tsari kin yi senegal o fochoyin a fe ya labari bbc bai tiya da dinan wai en wa gba ya ne na adadi mun chan gban ijo ar hukuma guga matakila etiki bo etin waje ya senegal kin yi musulmi jore senegal din ana eh ta mu da wani ni <laughs> yan wani bincike wagai zai yaji wuce wani da iyaka har shugaban kasa bai ci shikin jaki jan a shiri je tiki bo e ti de zandoro aga biya mu je ya e ko bodin wana aga mataki latiwo aga mataki latiwo da wuce jama'a musulmi ji yan waje ya wuce asari sarawin alkhairi da ba ya risala ce ci gaba yi gamani alma'u dafik huwa alma'u dafik inda lazatil kubra bil jima'i Ba ke nye bagi ben zagi gaji ulanwe mani biyo lokaci e mawuci kwe ngala manje ji maziya ga lokacin mawata tangi wentiyo inda lazatil sugra amma mani e lokaci e mawuci kwe mawan wuci ko fefe bai daga babu jimayo mawane be jimayo na ce mawane be e wala ton zake wana garahiyatuhu ihati tol'i e kaya nomani karaihati ta'i tal'i wiyiriye e ka nye ci gbadobina ai rahihatu gubari allazi skutu minu. ke ka nye rumba rumba nye nye dobi nana a caga kai mani yau wa ma'ul mar'ati wa mallenu mani ma zagiye ma'un raqiqun nu yo na le pana a faru yaran a caga yo yelo da wana yajibu minhu tur kandoro na noma ni ga tiyan zagina wajibi yo nan zagin daga nofuna فيجب min آذى طهر jami'il jasad kama yajibu min turil الأيضا noma ni ga ta zagi zagi mai nana kendo na bage nana eh mai nana bogo e eh, no no chile noma ni na yau bake da zan gadon bo ba gadon gan be bagin do ciyo wajibi tu yo nuga nuwe jana bafuna nga lamanye ga iga ga wajibi yo nuga na kapaci upata ya lilina kendo na aila uga ba wa funuwa na acha ga to mani ga tiyayu wa funuwa nzage la mazi tiya nzage la wazi tiya wai la mani tiya pata alin na tataya to eh bai zagi shi nana galaman jigan alamayin zagi na latiyo gan waji bali gana wiki ya guni ailaji mani latin ya bayyana a caga ngagun ya ya gwegi a caga yiyen yayi ta to alama gutan na kwatan wake ba bai bage nita ba gida yan ga ikin yo shika amma yi ba giga mu ya goye gi alamu yo ne uwa ga wajiba ligina shari'a musulunci dalili jibe ne uwa ga mucina hadisi da wani man shaji dalili ta ci gauna in yi ta ga tula ya bagi kun zagi wajiba ligi a ci gaga enana ezunnana wala no mani yule alamu yo ya baligi man kunna ce loye buro a yin gawa amma damul istihada fa yajibu min hudu yele ga tsara tsoroye uga ta yan zagi wajibi yo nan zagin naga alulajina amuji no wafa alulata wajo wa yustahabbu laha wa li salisil bawli an yatawadda li kulli salat amma mustahabi wuyo yan zagi ne le istihado na ke istihado waga ya gi wuyo na ji utiya umeji lokaci aila umeji lokaci nifasa na ejin a ci a gaban waji utiya daga niyan manufa ma'aifa yan zagi bo ejin wuci ga detin ngaila egyan na biyu ki erike istihado gani be egyan aila yan waga erike kuta daga da abu egyayen shika nyi jiko wọ́n pa jiko wọ́n ma de tán wọ́n ma de pa wọ́n na ga alama guta na dabe shika yana egyayen taratoro egiwe wọ́n bata egiwe wọ́n na izuru na npa pa jiko iri yan shika ko aila egiwe wọ́n na lekpa na nlekpa. kendo na aila le ụmụ mai zuru pai ato umada nye farko eja istihada zuru yo pai bachi mu de twa tachu mu le pa ngole ayi tudo ya doji shika aila unshijiko mu le pa mu de ngo lewo ga so sifa guta ya ilanna wa sifa guta nan ya e ya e ga tsara tsoro kan gan za ga de rite e ga guba nan so sifa guta nan e ga batan we bebe lokaci na jiyan aila maji lokaci ya nifasa na e dinwo ne tiaji ulo ma ifona ga ju fe lobe yan zage mu de tsa we zuru pai a ce ga mu male pa siffayen istihaza da wani to hukunci lokacin uga da zana ene wabin zagina uga gwadna dola wajen wuce da ji sallah unji wajibi na wafunona amma idan ne wani wa yustahabbu laha wali salisil baul an ya tawadda li kulli salat kan doron wa be gawa ji salla na kabula sambia kuda dagwaji shepata wani wula kiyun jon mula da lauyoji to watsun man biya yi bi fa'ida mu ci ko yi ci zai je mace labe kin yo salisul baul ba ta yi bauli bauli fe gango ya lobe ji bauli de kan gibiya no le wani ji faruwa ya nun sando ci zando ce wasu la kukwa a mai le to man ga ba ta yi salisul baul mutu ga da be zai ne wa be zai ne kasan landoro ga kun da lulaji agwadan alulaji to ga gada sallah ba ni ka da wuga bai fi ci gaba bai sallai to man layi ga a ci gaga hukuncin ya zai baule ga gwadana hukunci yo balil hukmu am hukunci yo bayani li kulli bi salisin ya zandoro na baule gagwa aure han ko sana au maniyan ko manina musamman sa, ngai lewa ji faruwa ya zando ciji wale za bi sallah jijin waje alula su kuwa to hukunci zannabe zai ya baule lobe shi na hukunci ne a dai boko ga zamaci le bebi sai ya lobe shi faljami usawa'un fi admin nab man ga hukunci ya zanna ji kwata shirai bai gaga mana na ji shirai ya risala da gayi abu saliyo ga hukunci zanna je ni alulalloya wadda ga gada sallaba ni na wade ga gwanna dani kada waga sabe lobe jina de ga o macile bi wi ci gaba be sallaji alula walloya billadhi kharaja minhu alula loya amma man saitu gafa in kudira ala raf'ihi wa gadde konawa da wacibe etiyan batan ne ga wasu ya bawle lobe jini ko ebisan elobejin ko mani lobe elobejin na wa mọ́dá da wọ́n jídá mọ́ ìtí ti gbẹ̀wọ́ ba fa iná hó yẹ kúrò na kídọ̀n kan dúró ni wọ́n dàbí àwọn ni wọ́n dá Wala ga alùláwà lọ́yà wọ́lá ba, sálà ọ̀tọ́ bọ̀ ẹbí ya lobe elobejin kawai dai da wọ́n ci gbẹ̀wọ́ alùláwà lọ́yà amma wọ́gádínà lokaci ya ci gbẹ̀wọ́ alùláwà lọ́yà wai wata taimako wai ji taimako cibe gbẹ̀ majiya to kada ya bi sanna gai ga wasu mani ya tiye ya lobe shi baule ya tiye ya lobe shi a ga hukunci wai ya sallawa ga yi ibanan na a joga faratiwu amma zai da waci biya na zanna gada uziri mu manga ibana itajibin yin zagi na shi a macilisa mai anabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam da batun istihada yana bogo hukunci istihada hukunci zai ya baule lobe jina kpata hukuncin na zai sabi lobe jina hukuncin zan na adiga a daga zammacin labiwi wadda ga bega waji sallawa alulaji waga lulaji a fe ci gaba har sallar lobumi kawai biya wai sabi lobe jin ci gaba ci gaba ko mani ya tiya wai lobe jin ci gaba ngoma to ga na dami ne na biyan mamman wuci kon na cile bai na imamu al-ijra imamu dar al-ijra imamu malik mu fe bebbe masalacha ngoma le ngai imam ko na fe ya fatawa shi masalacha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e bo ilimi na dabi to hali zakan boye so kofin wa alkhair har man ja ja ga zandu ya fatawa maliku da madina wannan e bo ilimi na dabi wina amma wale mu fe bebbe masalacha ki macile na diuna batan salisul bawl na ga abi macile bi yi. mu ci ga wuje yanda ce kan masallaci biya wai su zuye na mu ga annabi mu bodda bi masallaci annabi muhammadu babu alulana babu alulana galau biya jimma baci ga sallar jama'a lugo ezan to dina wada daga mimu ba ga da masallaci annabi wa yi biya alulana wai sun zuye e bocin walaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so tun ga malakan doro aka samu cili wuce ayi buhari wallahi tallahi billahi allazi ibnu eh, zai ji gawa ya daso ko nan mace lendo ci beya ma zan do ce lan mace lendo ci laga ya to ayi buta ga ko gbata tsugiyo a adde zai le mace le to ci bana endoro eh, wa inoi ka tuwo, dio muliki o kiwo kan do ci mamaci ladu fek bayan bibiyan darja ya za kin do na hadisi be so kai wa go wala da matsayin do ci amma tunguro la tun waye ba mamaci len naga wala cha gimiya e tunguru na gun wolo o mala de lo al ci la aljanna na to bai to al bunan ga wale aljanna ya ga doje kin do na e tun ga ga doje na bogo jama'a musulmi shi yi hukuncin to lokaci na ilacici na dabi gayi ka tuna yi wagi fiji bakwai awa gafe wani bai wuce nga su koya bin bayani bai manya gaya ga wa yajibu alwudu min zawalil akli bi naumin mustasqili alulaila ji wajibi an kaliga zuna lokaci na waga lili ele na lekmana ele kici lekma ele na wele na zai tso ne sakwata na wadda fi fewa ya bi gada bayani mucho ne na shi aji lalulai laji wajibi ya zaka wa yi biya lulai na ji daga santa zuma na yi biya lulai na sai dai wa ya lula waje gaba su koya bi na kin ba gurgudu ne gana social barkudu bai ga cimici na tsoci fagen bai yi bugu jama'a jiri gaba hukunci zai baule gan gwada ne gaba hukunci wuta ma bai za a mace ji ga hukunci ne a diyo yana man bebe yana yi kiyan baule amma man na ji shirayi ga to za a mace lebe titi ya ma ni ya bi san elobe jina zan na ji ga wacce bai a ciji kokari ya kpade na da gabe batan ne na umarlaki abu a ci gaba e ka sallah diga kuma ga da ga da sallah ko ga bai ya ci gaba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma waji damuwa waci biya to nyewe kan ruwa biya we wada gido wada Allah ya ji ibuna waji damuwa amma zai wawa mutu gura nan ayi uzuri ayi uzuri gurgudu ni gana social barkudu bai ga cimci na toci fagan bai yi subhanaka la huma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk